aiki muna jin daɗi to gudun mu dai ko da shi Allah ba ku sa shirye-shiryen da kuke yi barkan da yake komi makiye kwana dubu komi makiye kwana dubu yana bugun mu ɗaya rana in kun ka zo to sai mu ji dukkan wannan bugun su ma sai su suka yi mana in kuka na ɗaya rana sai na mu ya fi nasu ciwo wannan abin yana mana daɗi Allah ya saka da alkhairi kuma muna jin daɗi sosai sosai ai ana yi ne saboda aka dauko mulana ai ta ziyartar mu dan Allah idan ah. aka san idan aka samu lokaci ai ta ziyartar mu ana samu mm. muna karatuttuka din zamu gane wasu abubuwa dan da ba mu gane ba wanda kuma duk abin da ake zargi a kai kuma a kora karanta mana kuna daji kuna bibiya da kuna ganin tiktok yanzu kamar wata duniya ce wadda ta tara komai yanzu duk mutane nan ne suka maido hankalinsa a zo masu musu ƙarya masu musu mai duka nan ne za a yi ake yi to muna godiya dai da Allah ya taimake mu kuka shigo kun ba abin da za mu ce dai mu ci Allah saka da alkhairi masu saurare kuma kuma Allah saka muku da alkhairi Allah taimake ku Allah taimake ku Maulana Shukran Allah sallallahu alaihi wasallam amin albarka amin albarka Allah ya saka Allah ya biya ku amin saboda ya yi daɗi ya yi fari ƙara ɗaukaka amin saboda manzo Allah mun ji daɗi sosai wallahi mun ji daɗi kuma da Allah karon kalla a taimaka idan akwai mai tambaya ban san eh. na na maulana nace nace wato wato maulana wani tafi ne aka sa wa al'ummar musulmi yanzu ka zo kana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi wani burinsa ya zo ya zage ka annabi sallallahu alaihi wasallama ake magana ya kamata duk iyayyarka da mutum ko da ba ka son mutum in yana yi in ba za ka iya sauraron sa ba ka je ka ba wallahi mutane suna jefa kansu a bala'i ne saboda ka zo kana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum yana kin ka ya ki ka amma da idan ba zai iya saurara ba yaban wanda za su saurara saurare ka mu muna jin daɗin abin da kake so amma wasu za su zo suna comment ba kai suke wa rashin ladabi ba ni a yadda nake gani saboda wanda kake faɗa ya kamata ko ba ka son mutum in ana faɗa shi ka tsaya kai ladabi in ba za ka iya ladabi ba wallahi gwara ka fita daga gidan ya fiye ma alheri Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi ina so saurara ku da nan mai ake cewa sharri ah. muke yi kuma su sun san ba sharri bane hmm, za ga mutum da zo kana faɗin girman banza Allah ba ka face a jawairul ma'ani ba ni sai ka ɗauko kana yi <laughs> eh amma ko mutum yana to zagi ba na zuciyarsa tana shiga cikin kunci lokacin da kake faɗan girman banza Allah din Eh, wallahi siyayya ce kawai wallahi. Ai sai di ba ba lokacin da suke shiga kunci sai lokacin Maulidi. Wanda an ce Maulidi ya kama to matsala fa ta zo musu an samu matsala za su yi ta kunci suna. Sai barka da dare. Barka alan. Barka da sai di afuwan network ɗina baya da kyau ɗazu ina hawa ina sauka sakamakon ruwan sama da ake mana. Eh Allahu akbar Allah ya kawo mai albarka. Yanzu dai Allah ya sa na dan samu network. Bangiji Allah ya saka da alkhairi. Kuma ƙara kira ga mutane waɗanda suke neman gaskiya. Ita gaskiya fa mutane su sani akwai wasu waɗanda an jefa musu shubuhohi musamman akwai waɗansu gidaje da aka buɗe a gidajen TikTok. Daga ran da aka buɗe gidajen na har yau abin da suke yaɗawa na shubuhohi idan kana da wani ƙaiƙai ga inda za ka zo a cikin gida. ka yi tambaya a wayar maka da kai ba ka koma kana komen na zage-zage ba ko kuma a'a kai abin da baka gane ba kuma kana taraddudi a kai mutane an yi karatu an ba ku dama ku zo ku yi tambaya a ba ku amsa amma ka je wani gida ka samu daga ran da aka buɗe wannan gidan abin da ake kafurta 'yan tijjaniya da yadda aka karɓo jawahirul ma'ani har yau ba su sauka ba su gusa a wannan bagiren ba a kai suke har yau ko yanzu ana wannan program din a gidan abin da ake yi Sheikh Faruk Sheikh Faruk Na'am. Allah ina son in gaya ma wata magana guda daya yanda ka faɗa din nan ka gane wato akwai wani na farko akaron kalla dan Allah yana son ya zama na kuna jin wato a yanda wato ku manyan mutane ne Allah ya yi duk almajirin shi tijja na babban mutum gaskiya ne sai alhamdulillah ba girman kai ba amma ka dauki kanka babba sosai alhamdulillah ba habba wa dabba wani kare da doki ake kulawa ba gaskiya ne ita gaskiya da ƙarya da kake gani manzo Allah ya yi magana ya faɗa ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun tare da cewa bainahuma umurun mustabahat mm, wato ba wani abu da za a yi mutanenmu yanzu mu da muke son mu tallata shi mu yaɗa shi duniya shine gaba ɗaya irin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba abin da muke so mu yada wa jama'a irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka zo suna zagi ko suna cin mutunci aka ran kallahu ga ya musu manzo Allah in Allah yayi mutun na da shari'a wallahi tallahi albarkan fadan sunan manzo Allah da kai sai ka ga ya shari'a sallallahu alaihi wa sallam amma misali kuma ga ran kallahu abin da nake so ku imanta idan wasu daga cikin manyan mutanensu masu hankalin cikinsu sun shigo suna bayani suna kuma bayani na nutsuwa wanda iya fahimtar su kenan a saurare su amma yara waɗanda aka roƙa Allah kawai burin su misali ni suna ganin bari mu yi suna da zaki da shi damuwansa saboda in ka gaya mai yadda zai ba zai yadda ba burinsa ka kula shi saboda duniya ta ji shi to karka yadda ka cika ba da kula su mm. amma in masu hankali a cikin sun ko da jahilai ne in suna da hankali suka nana da awon malin sai tsaya sai ka saurare su amma misali wanda burinsa <laughs> yana so ya yi suna kana kula shi na minti ɗaya shi ne ya zake ka yi suna ma ballantana ka kula shi ai ka shi darajar da yake so kenan Allah Allah ya ce ya yi magana da kai to kar ka ba su wannan girma barin ma dai kai maulana su burin su zo su zauna da kai ko ba da Allah za su zauna da kai ba ba da kai ba da Allah za su zauna da kai ba su shekwalir sukan zo irin gidajen nan su shek Abbas Sadauki da su waye in sun zo aka makalla wanda aka fahimci ya zo da niyyar musu burinsa kawai daga ya zo zaka ga ya danna me kuke cewa sikirin recording ko Mm, no. yau na yi magana da shi mala abbas sadauki ya hmm. maulana wallahi kun sani gashi a tattaunawar duniya ka fahimci jaki ne amma shi burinsa ya cika tun da ya yi magana da wani hmm. neman shura buri ba su da buri ballan kawai da magana da malaman mu to wannan burin nasa kar ku cika musu to wallahi maulana akwai wani wanda ba shi da buri kuma sai dai ya zo ya zauna da kai godiyan da muke kare wa ubangiji ko ba ma su ba ma su waɗannan mutanen godiyan da muke wa Allah subhanahu Allah ya ba mu ire-iren ubangiji Allah ya karo muna ire-iren ku Allah ya karo muna ire-iren ku musamman kunan da bauti Ubangiji ya Allah ya dasa muna ku Allah Ubangiji ya riko da hannunku alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda kuke mu wannan aiki Muna godiya shi, muna godiya. Muna kuma wani mai taliki mai wani tambaya mai magana bismillah insha Allah. uma don Allah duk wanda yake so ya tambaya an buɗe filin tambaya kar mutum ya je yana ji wani ƙaiƙayi a ran shi shi an hana shi dama ko ya wani abu mutum ya turo request a ɗauko shi tambaya ce kuma tambaya ka yi ta cikin tsari kar ka yi tambaya ta rashin hankali jan kunnen da muke ma masu tambaya tambaya ka yi ta tambaya ta ilimi ko neman ilimi shi ake nema ah, tambaya ta idan mai tambaya ya zo a barki da maulana in dai ba ya yi mugunyan magana ba kara samu bai ya ku eh mai tambaya a kan karatun da aka yi ba ki da wani wanda tambaya tambaya ne da abin in dai ba abin nan ba ne na'am the request eh ba damuwa ko ba su turo ba mu mu ba su a nan tsakanin mu mu dinga tattaunawa mu dauko wasu kadiyoyi wanda ya turo a dauko na'am to sai dina da dan tambaya kan sufanci ne na Allah ya sa na sani eh kaman da sufanci da zuhudu ai kaman tafiyar su ɗaya ai wato in an ce zuhudu wato shi sufanci ya tattaro halaye in an ce sufanci shine kaman wato wato a takhalluqu bil akhlaqil hamida wato mutum ya sakwantu da kyawawan halaye halaye masu kyau shi ake cewa banci to a cikin kyawawan halaye masu kyau akwai zuhuda a cikin ah. halaye masu kyau akwai kaskantar da kai a cikin halaye masu kyau akwai gaskiya a cikin halaye masu kaza akwai akwai to irin waɗannan halayen gaba ɗaya in ka tara su idan ah. sufi ya zamanta ya sifanta da su kuma ya bi su ya musu ado da zikirin Allah da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da san Allah to wannan shine ake kiransa at-tasawuf a takaice kenan a takaice dunkulallen ma'ana ana tare da ni eh maulana ana tare da to masha Allah lallai sai sa zaka ga sufanci yadda suke a sai da ga nan wanda ya abin duba koyon yunga alhaji asumenti A'a kar ka ɗauko wannan, kar ka ɗauko, kar ɗauko wannan. ɗauko shi mana kowane ne Zagi yake tun ɗazu a ƙasa, ka ɗauko shi. Ba shi ya zagi. An ya zo nan zagi zai ne, da zagi zai tambaya ne? A ɗauko shi. Wa alaikum salam. Allah ya ƙara lafiya. Amin saboda girma annabi alaihi salatu wassalam. Yau ina son ka saura annabi. أحبك الله أحبك الله أحبك الله كما الذي ina magana daga Gana. masha Allah da ka zo mun gamu a gidan national chief Allah to shau jiya ko shekaran jiya ne wani ba wani kuma muna muna karatu a wannan gida na sai razi yana ba mu yana gwada mu sai na rasu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai ka karantar da mu yau to cikin yan comment comment na wani yayi comment gaskiya tun shekaran jiya har yanzu bai kwanta ne ko jiya wannan comment na ya kasa kwanta min cikin zuciya na ban san yadda zan ɗauki wannan wanda ya comment nan ba kasance shi na tambayi malum ma ƙara a ƙara mukan wani irin wannan magana a wani lokaci yana faɗi yo'in sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin da masoya annabi suke ta nishaɗi suke ta jin daɗi ake ta munna she abin da zai zana ne wai ana koya muku shirmi to gaskiya ne eh, yalan yake cewa wai mafi jahilci ne in kuma nake ganin wannan ayya ya yi tsaya kawai kan matsayin jahilci kuwa Eh, cewa ana batun manzo Allah ana koyi shirme haka ya faɗa tabbas har muyi yi magana ma akan sa ya shehi har muyi yi magana da ni da wannan bawan Allah muyi yi magana akan sa lokaci abin da ya faɗa yanzu abin da ya rubuta batun manzo Allah ne shirme lalle abin da ya rubuta ki ka gani irin wannan shine abin da ake faɗa a ce musu ba sa son manzo Allah su ce an musu sharri ka ce mutum makiyin manzo Allah ne ya ce ka masa sharri shi yana son annabi kuma duk abin da zo aka zo za a faɗa na darajoji da kiman manzo Allah kuma sai kaga yana fushi akai ban taba ganin abin da bawahabi yake fushi akan sa irin faɗi darajar manzo Allah wallahi ban taba ganin abin da bawahabi yake jin kunci ya ji an faɗe shi ya shiga damuwa ba irin a jana faɗan manzo Allah to irin wannan kan in misali bai sani bane to sai a yi mai addu'an Allah ya ganar da shi in kuma ya sani yake faɗan haka to wannan kan fita a musulunci ne direct a faɗi girman manzo Allah ka ci girman to ka fita a musulunci in mutum ya san me yake wannan babu tsafta a kai gaskiya ah, Maulana, Maulana ina da wata tambaya. Eh, Ranar na akwai sanda zakin zakin ka ya bude gida wani malami ya shigo sai yake cewa a wannan zamanin ana bautawa annabi sai aka tambaye shi cewa to ta za a bautawa annabi eh, sai ya kawo baitin sai kawo baitin wata waka ta ina ji Bashir dan Musa ne wanda yake cewa ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya kasa da ni sai ce wai wannan waƙar ta zama bauta to shi ne nake so maulana a warware mana wannan abin da ce maganar da ba kusan karatun da muka ji eh, wani baiti kuma ai a gidana ne eh kwarai ku a gidan ka gidana da wani baiti kuma guda biyu da mm. wata waƙar baiwa Allah a gidana ne an kai wannan wadda take ta ina son ganuwa mai daraja eh, rabi'a Allah ya rabi'a eh, eh. yau akwai waƙar da zai shahara to wannan ma da na bude gida na yazo yana da cewa wannan abun bautan an hayyace mun ya taba ganin wanda yake bautan annabi na tun da nake ban taba jin an tiga wani ya da annabi ba wato ka gane ba kun gane ba wai ba wai matsalan wato in kana neman wato sayyidina rasulullahi yayi gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yana sifanta wahabiyawa khawarijawa dan sifan su manzo Allah ya faɗa yace sufa haul ahlami wawaye ne a tunani in za su yi tunani wauta za su yi in sun yi wauta a tunaninsu bakinsu in zai faɗa ma sai ya faɗi wauta in ban da wawa in ban da wawa wai cewa ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoyan kasa da ni shine bauta to sai sai ku tambaye shi bautan wani iri da sai ku tambaye domin da abin da Allah ya ce a bauta masa da shi ai akwai aya akwai hadisi akai ko babu eh eh Maulana ka san me ce sha wai sai kawo reference da cewa wai addu'a ita ma ai ibada ce to abin da ya kawo ke eh, kamar me eh. addu'a a wajen yawwa shine wai dan ka ce ah, ya Muhammadu ka kula da ni yanzu misali yadda masoya ka sare ni din nan kana zaune sai ka kula din ga wani abu a gefe da Allah eh. kula mun da shi in je in dawo ma'ana nayi maka addu'a na maka na bauta maka kenan eh to yadda da ya fassara kenan Eh, shi ne a ah, wai muna basu misali ne muna tattaunawa dan ka gane wawaye ne ba su da tunani kai ne kake zaune da mutum sai ka ce da Allah wani zan dan yi bacci da Allah wayoyi na suna nan ka kula min da su ka kula min ƙwarai <laughs> ba Allah ne Allah yana <laughs> bacci ba za ka iya cewa Allah kula min da wayoyin nan ba sai su ce wai ka ce, ka ce, wani ce, ya Muhammadu ka kula da ni shine kawai kayi wa manzo Allah bauta da Allah eh, tabaraka yana son bauta sai ya ce mana wato Allah yana son ya ce ya ce yana son a yi mai bauta sai ya ce wa ƙimus salata yana son mu yi mai zakka sai ya ce wa wasu zakata ku ba da zakka Allah yana son mu yi azumi sai ya ce ku kutiba alaikum siyamu an wajabta muku azumi ba haka ba ne? yana son mu je ya ce wani layalin nasu hijjul baiti ba haka bane liman ya duk waɗannan abubuwa da duk abin da za a bauta wa Allah da shi sai Allah ya ce kaza ku bauta min da shi to wai idan Allah ya ce mu bauta mai a ina Allah ya ce faɗin cewan ka kula da ni bauta ne? a ina Allah ya faɗa ibn taymiya kawai ya je ya sha kuninsa ya faɗi abin da ya ga dama ya ce ƙoshi ya kafirta wanda ya ga dama ya zo ya ɓatar da ku ya ɓata ya ɓatar gashi kuma shi kansa yanzu abin da yake cewa bautan ne ya shayi, yi ya sha ya sha ya taɓa yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba hmm. kuma dan Allah zan tambaye shi yanzu yana nufin abin da madin nan ya faɗa fa kun san ma'anar lazumin maganansa lazumin maganansa shine mamansa da babansa da arna ne kun san me sa dalili saboda yana cikin wata marhala ya shige wata marhala a rayuwarsa da babu wanda yake kula da shi sai mahaifiyansa da babansa don ba zai iya kula da kansa ba to kaga ɗayan biyu mamansa da babansa sun kula da shi in ba ya zamana mamansa da babansa arna ne in ya zama da shi arni ne tunda ya yadda da bakewan mamansa da babansa sun kula da shi sannan kuma ya san akwai Allah assalamu alaikum to waɗannan abubuwan ne ya kamata su dinga ganewa wa alaikum salam wa rahmatullah da ga Allah waɗannan mutanen ababen dariya ne gaskiya ne wallahi wallahi don gaskiya mu ko mu da ya faɗa mana wannan abin kawai sai muka ɗau abin ai ta iya ma za a yi a ce haka ma ya za a ce ina shi ne ballantana ai wala ta qulu bi tasma alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun haka alqur'ani ya gaya mana ba kawai harshen ka ne bakin ka zai buɗi kaza ya ce kaza haramun ne kaza halal bane waɗanda masu yin haka ƙirƙiran ƙarya suke wa Allah wanda suke ƙirƙiran ƙarya wa Allah kuma ba sa cin rabon duniya da lahira na'am na ji wa salam alaikum salam ubangiji Allah tafi zakin faira kalan bikum sai ubangiji Allah ya kara kusanci albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da Allah ina tambaya guda daya Allah ya sa na ina tare da wasu wahabiyawa ne amma yadda suke ganin muna girma malamanmu da shehunanmu da kuma abokanan karatunmu sai su ce ba a ba a ma wani abokin halitta haka ba a mashi biyayya kamar irin yadda muke yi kamar irin yadda muke mashi wannan ma zama bauta shi nake so a mana ƙarin bayani da Allah akai to abin da yake akwai bari ka ji nazir idan ka je ga wani sako ka gaya musu wannan sakon ma zai wani na cewa don darajar manzan Allah a ɗauko shi gashi nan wani something ko malik ne ko wane ne babu wani ya haƙuri ku bari ana dubi ku bari a haƙuri bara bara bara mun sa wannan tambayar sa in an samu insha Allah sai ya sai shi ma ya zo malam muna tare to idan muna tare eh, yanda suke daraja muga irin darajar da muka ji ana jinginawa masu darajanta malamansu bari mu ji mu mun yi wa malamanmu haka lokacin da ibnu taymiya ya mutu abin da suka ce wa hadara jam'un ila alqal'ati a littafin su wanda suka rubuta ba mu muka rubuta musu ba lokudin dubiya suka ce mutane sai suka zo prison din da ibn taymiya ya mutu a ciki ko uzina lahum bidukuli aka yi musu izini aka ce su shiga wajalasa jama'atun qabla al-ghusl wasu suka zauna kafin a wanke gawan ibn taymiya wa qara'ul qur'ana suka dinga mai karatun alqur'ani wa tabarraku bi ru'yati suka dinga neman albarka da kallon ibn taymiya ma nazir kai kana neman albarka da kallon ka sosai sosai yau to kaga a abin da nake nufi kai kana nema irin yanda su suke yi to in sun ce maka kai girma su dan ka sai ka ce musu to su ma gana shi sannan wata kabili kana yin kiswa shehin ka yawwa to su suna yi wa nasu shehin kis ka gane sannan ka taba ganin mata sun zo suna yin kiswa shehun ka to wa hadara jama'atun minan ifa fa na misla zalika su mata har kis suka yi wa ibnu taymiya bayan wannan barkaji ji da suka ce bayan an kai ibn Taimiyya sai riba jama'atun ilma alladhi fadula min gusulihi wasu mutane suka dinga shan ruwan wankan gawan ibn Taimiyya. kai kana shan ruwan wankan gawan ka a wannan da yasa ne yawwa wanda sama jama'atun baqiyatu sidril ladhi gusula bihi so san wankan da aka wanke ibn Taimiyya. wasu suka ɗauka suka rarraba a tsakanin su suka cinye kai kana cin wankan gawan subhanallah subhanallah subhanallah to kaga ashe ba kai bane su waye masu girmama shugunai. masu girmama shugunai shugunai ya shige iyaka su waye saboda girmama shehunansu ta kai wa matsayin cewan shehunansu manzo Allah zai ce a yi abu su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi amma ba za mu yi ba kana ji kai yanzu annabi in yazo zo ya ce kar ka yi kaza akan shehu sai ka zo ka ce ba zan yi ba na juyarwa annabi ka raina manzo Allah ko ba ka raina shi ba sosai sosai ta kaiwa saboda girmama shehin su annabi ya ce kar a yi abu suka ce wa manzo Allah karara suka ce annabi ba za mu yi ba dai akan ibnu taymiya ne haka suka ga manzo Allah ya dauki akan ibnu taymiya sosai gata gata gata gata haka suka faɗa a cikin waka lokacin da ibnu taymiya ya mutu suka ce ya ardu ya ardu ya ƙasa sirti bihi karaudati jannati kin zamanto da ibnu taymiya kin zamanto kaman aljanna ya fi kulle yawmin mawsimi saboda ibnu taymiya ya shiga cikin ki sai kika zamanto aljanna ko yaushe ana cikin shagali da biki sai suka ce manzo Allah ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce laysa minna man ladama da hudud wa shaqqa al-junuba wa da'a dawal jahiliya idan an yi maka mutuwa manzo Allah ya ce baka tare da mu in ka zo saboda mutuwa kai ta dukan fiskan ka ka kikke ta ka kai ta maganganun banza kaman jahili maganan jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka tare da mu annabi ba ya hana a kekkece tufafi ban an mutu sai suka ce a'a wannan umarnin da annabi ya bayar lishiwahu za ta yi aiki ne akan wani ibnu taymiya wannan umarnin ba ta aiki akan ibnu taymiya lishiwahu tashqiqul juyubi wa inna ma shaqqul juyubi alayhi min bayal damu ibnu taymiya tun bai mutu mukan annabi ko ka ce kar mu keta kayan mu mukan sai mun ta kayan mu eh, ya sun to ka ji hakikanin masu kai su saboda girman shehi a wajensu har ya kai cewan a suna kallon shi annabi zai ce kar ku yi su ce sai mun yi tun da ibnu taymiya ne ji daya sannan ta kaiwa girman shehunansu suna kallon shehunansu a mazaunin ma'asumai ba sa yin laifi ibnu taymiya ga shabul da suka fada suka ce madad zahirul aswab dil ilmi wal hija wa lam yatadannas qat bil ismi burdu ibnu taymiya wanda yake mai tsarkin tufafi ma'abocin ilimi da nauyin hankali ya riga ya rasu amma walam ya ta dannas kattu bil ismi burdu tun da ibnu taymiya yake bai taba yin laifi ba waye baya laifi gaskiya babu shi waye baya laifi Allah ya saka da alkhairi to amma su suka ibnu taymiya baya yin laifi Maka ya shi ka san duk abin da ya sa suka yi wannan abun? Saboda wata ranar Juma'a ne na je wurin kakana sai nake zuba mashi ruwa yana arwalla. to ranar sai ji daɗi yawan addu'a sosai duk ranar juma'a ina zuwa mai ruwa na arwalla ina zuwa mai abuta da hannu yana arwalla sai suka ci wannan ma ba a ma wani wani ɗan adam irin wannan abin saboda karfin shi ai ba tsufa yayi ba to me yasa nake makaka na hidima irin wannan ne ya ba yi wani ɗan adam to ya za su yi da hadisai da sahabbai suke zuba manzalla ruwan alola bayan sun zuba mai ruwan alolan su ɗiba su shanye su shafa kaki a jikinsu hmm. in ba yau kowane dan adam kaga wasu da fara su habban annabi kenan sosai sai ya gani sun zauna sai wa kenan sun su habban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka mutane ne wanda Allah ya yi su ba su da rabo a duniya da lahira ba su da abokin gaba ba su da abokin gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam abokin gaban su sai sa da aka ga komai duk abin da ya shafi annabi in dai kana son annabi to kai abokin gaban dan wahabiya ne in dai kana girmama annabi to ba wahabi abokin gaba shi a wajensa kai a wajensa abokin sa sai yasa ma za ka ga da suka tashi kai yanzu kana cewa kana cewa kana cewa a ka daidai suke da annaba kana faɗa haka a wai ya zube wai ya zube to amma su haka suke faɗa gashi haka suka gaya wa ibnu taymiya gashi nan ban san ko ana iya gani ba haka suka ga ibn taymiya ga abin da suka faɗa suka ce huwa fi rutubatin nabiyina fa alam haka za a akhbaran nabiyyu tuhani huwa fi rutubatin nabiyina matsayin da annabi yake matsayin da annabawan Allah suke to anan ibn taymiya yake huwa fi rutubatin nabiyina daidai yake da dukkan annabawa Faalam ka sani suka ce ma haka za ka akhbaran nabiyyu tuhani annabi ne yace ibn taymiya daidai da annabawa yake so kaga wannan duk kai baka yi don haka sai ka gode wa Allah ka gode wa Allah in sun zo suna gaya maka daga sun ce maka kuna girmama ne sai ka ce na ni dai ban sha ruwan wankan gawan malami na ba bankin ya so san da aka yi malami na ban ce malami ya ce min kaza in ce akan malami na ba zan bi wannan annabi ba ban ce malami na baya laifi ba ban ce malami na daidai yake da annabawa ba kaga su ne hakikanin masu raina malamai ba haka bane sosai hankali sosai wallahi shi sosai ina godiya sosai ya shi ina godiya sosai ubangiji Allah kara kusanci Allah kara rayuwa albarka barka ta shi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah barakatu. Rana barka da dare ya hidima. Ahalan barkan ku mai kirari. muna godiya Allah ya ƙara sutura barkan shi tijjani radiyallahu masha Allah maulana alhamdulillah ahlan sannan ku ahlan ahlan tare da ku tun da aka fara muna nan muna ta karuwa kuma alhamdulillah mun ga gaskiyar abin da ake faɗa zuwa ana ta bada sufofin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen sai zagi suke muka ce to subhanallah ana bada sufofin annabi suna zagi ko wallahi maulana sai zagi suke suna ashar sai abin ya bin mamaki wallahi ana ba da sufofin annabi annabi yana da kaza yana da kaza sai zagi suke na ce subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji bawabi bawabi ai ni na faɗa wa mutanen mu idan bawabi ya zage ka hutar da kanka in kana son ka ɓata masa rai ne wallahi kawai ka sa mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka rubuta Muhammadur Rasul wallahi sunan annabi kawai ka rubuta sai ya shiga kunci wallahi wallahi sunan manzo in dai kan ya zage ka da karama in karama daɗi zai ji ka zama hmm. kun mustawa irinsa ka samu tadanni irinsa yi wa hmm. annabi salati ko ka rubuta sunan manzo Allah wallahi sai ya shiga tashin hankalin da bai taba shiga ba na'am wallahi sai ya shiga tashin hankalin da bai taba shiga ba shi yasa maulana wani abu da yake faruwa za ka ga yan uwan masoya annabi za ka ga wani ya rubuta na annabi wani ta annabi haka dai wani kaga ya ɗora hoton sunan manzala sallallahu alaihi wasallam to abin da yake ban mamaki baka taɓa ganin dan izala ya yi haka kuma ka ga mutum da haka ko da dan izala ne ya gani to alamu ne kawai na nuna cewa wannan dan ɗarika ne. sai dai ka ga dan izala za ka yanzu ma da ya ya abin nan kana ji suna sawa yayansu su sunan annabi ka lura da duk wani dan in ka ga dan izala ko ba wahabi ka ji sunan manzo Allah ne sunansa to ka bincika iyayensa za ka samu ya yi girma iyayensa ne masu annabi suka sa amma izalan zamani yanzu za ka ga za su iya sa maka sunan sahabbai a sunan sahabban ma ba za su sa maka sunan Aliyu ba ba su sa maka sunan sai Fatima ba ba su sa maka sunan Alhassan wal Husaini ba ba su sawa ka fahimta hmm. sai dai su dinga sa hmm. sai suna sa wasu suna ma abin nan mm, sa sunan wani misali aka ji Bimbazu hmm. za ka ji irin su Usaimin wani an sa mai zahabi <laughs> wallahi albani za ka ga duk wannan suna sawa amma ka ga sun sa maka sunan annabi ka bincika ku yi muraja'a da kyau za ku tabbatar wallahi wallahi tabbatar da haka saboda su ko maganar in aka kawo maganar manzala sallallahu alaihi wasallam yanzu misali kamar muna cikin live shekaran jiya sai muke magana cewa yau ranar yaban annabi ne ba ma bukatan duk wanda ba masoyin annabi ba ya shigo to bisa tsautsayi kawai sai Allah ya sa wani ya turo request sai na ɗauko shi wallahi ina ɗauko shi na rantse da Allah abin da ya ce ce ka ce ba za ka ɗauko makiya annabi ba kuma ka ɗauko ni. La ilaha illallah. Ba Shi yanzu ya yadda da kansa shi makiyin annabi ne. Wallahi ya kai ba. Sai sai na'am bolana nakan zauna wani lokaci ni na yi tunani na ce na ce na ce na ce anya mutanen nan kar mu zalunce su ba kar mu zalunce su amma in na kalli wani tsula rashin mutunci da suke a kan lamarin manzo Allah wallahi tallahi kaga Abu Jahl? diyan mm. da yake kin annabi wallahi abin da ya sani annabi ba haka yake ba baya faɗa mm. inda za ka zo ka samu Abuja Jahal ka tasho shi ka ce masa manzo Allah special mutum ne na daban wallahi zai ce maka manzo Allah a cikin mu aminu ne mai gaskiya ne special mutum ne na daban da kaza mm. ya san annabi na daban ne la ilaha illallah tunda har an sha kama su lokacin da manzo Allah yake karatu da daddare za su zo su tsaya a bayan gidan manzo Allah suna jin karatu mm. har hankalin sai yi ce amma ka ga yanda Abu da irin abin nan kin gaskiyansa da yanda ya juya risalar manzo Allah baya amma wallahi akwai kalmomin da ba zai iya gaya wa annabi ba wahabi zai dauka ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suke gararo wannan da kyau gararo wannan da kyau yau inda zaka tambayi matsayin baban sayyiduna rasulullahi mahaifin manzo Allah a gurin Abuja wallahi zai ce maka mutumin kirki ne mahaifiyar manzo Allah zai ce maka mutuniyar kirki ce gaskiya kansa manzo Allah zai ce maka mutumin kirki ne abin da ya zo ne kawai da shi ban yadda da shi ba mm. to ajaba wahabi matsayin iyayen annabi ilaha illallah suke wa mu kacewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuskure mutum ne kamar mu bai da wani mi da ba shi ba wabi zai iya gaya ka zai iya gaya annaba ka wallahi Abu Jahl ba zai gaya annaba ka ba Abu Jahl nake gaya muku gaskiya ne wallahi maulana sai sa sai sa abubuwan da wabiya suke yi akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babban matsalan shine cutan mm. ma ta kama su ba su san cutan ta kama su ba Wallai. cutan ma ta mm. kama su ba su san cutan ta kama su ba sai yasa idan kana yi sai kaga kawai ba abin da suke yi hanyar da za su bi su huce sai yasa ni yanzu wai ba habiye ya yi zagi ko ya zage ni ko me wallahi mamaki nake jin gaba habiye baya zagi daga mm. ran da na gaba habiye baya zagi na to na san na samu babban matsala gaskiya ne maulana na san definitely na samu babban matsala Hmm. Hmm. saboda ya zai yi ya ci mutuncin manzo Allah ya saukar da hmm. darajar annabi ni kuma ya ba ni ina in aka ji aka taba mutuncin annabi ni aka kara mutunci na to na tabbatar ni mutumin banza ne sai in dai aka yi sai dai in zai yi sai dai in zai yi in in na ga misali kana taɓa yanda ka taɓa annabi ni ma ka taɓa ni sai in ce a'a ka taba annabi ballantana ni ka taɓa sahabbai ka zagi alal baiti ballantana mu hmm, sai sa muna musu addu'a duk da haka mu ba ma kin su da wai muna son su mutu a haka ko su yi kaza ah, ba ma musu wannan fatan muna fatan Allah tabaraka ta'ala ya ganar da su amin maulana eh, muna fatan Allah ya ganar da su Allah tabaraka ta'ala ya shirye su su gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aslul khairat wal barakat su gane ba su da wani izza da buwaya da daukaka da tauce annabi su gane muna musu wannan addu'a wallahi Allah ya taimake mu insha Allah na'am ina ko wani mai zance lana min lana Allah ya na ga mai kirari ai kuna ta fama da su wallahi maulana ai wai mai kirari ina mutumin da ya ce wai shan yawon budurwa yana ƙara basira ina yake yana nan <laughs> ya maulana ya maulana eh an ce wani malamin bawa biyu. ka san sunnar tasu sunna ce ta manya ya ce a karkashin wannan an faɗi wannan maganar muna kan muna gan tattaunawa kan wannan maganar sai ga wani eh. buhaki ya shigo muna magana da shi sai to ya saka wani foto da dai ba za ka gane shi ba wahabiye ba ne sai na ce masa wani barka da shigowa ya ce yauwa sai na ce murya soyayya sai ce kai mai kirari ni yanzu ba na soyayya ba da budurwa yanzu <laughs> astagfirullah astagfirullah Allahu akbar shi yadda zuciyarsa ta tafi kenan an ce ya soyayya wato eh, soyayya budurwa ita ce soyayya wallahi kullum sai na tuna da maganan yawun bakin budurwa nan nace to lalle sunnar ta tabbata sai za za ka abun mamaki ka ga mutum an je aikin hajji daga shi sai ihrami ihrami fa ba a sa wando a ciki fa jama'a na mulana wannan da za a yi wani mistake farin abin nan ya zame shi kenan za a ganka tumbur ka tsaya a gaban matan mutane wai kana musu wa'azi wani wani irin musiba ne yana cewa ba shi <laughs> ka annabi wallahi to yanzu so wanda maulana muna live kwanaki a gidana wata mata ita mata ta fara shigowa take take faɗi take cewa wallahi wallahi wa'azin wannan bawan Allah ya kashe mata aure ta ce wata rana mijinta ya karo da wannan wa'azin inda yake cewa eh, mutum kai ya yarda da matarsa kan mutum ya ba matarsa amana ita ma mace da ba mijinta amana ta ce wallahi daga wannan ranar mijinta bai kare yarda da ita ba ita ma bata kare yarda da mijinta ba tana da shi mijinta muna layi saboda mutum arba'in ta shigo ta faɗi haka ta ce wallahi wallahi auren ta yana shar mutuwa game da irin wannan wa'azi wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga irin wannan ya zama ya zama wa al'umman musulmai musiba yanzu misali in ka duba a yanzu a cikin sifofin manzo Allah da muka karanta wanda matan manzo Allah suke faɗa yadda suka samu aminci da manzo Allah da yadda manzo Allah yake tausayin matansa dan Allah ina wannan abu za ka zo ka ce namiji ya yadda da matansa aure an gina shi ne akan siga ta yadda ko shubha ya shiga ko shubha ya me yasa manzo Allah ya maganar sa shahararriya manzo Allah yake cewa alwaladu lil firashi wal ahiril hajar mm. a duba dalilin wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne dan kawar da shubuhoyin aure wani ma ya zo ya ga an haifa mai da dan kalan baki baki kaza manzo Allah ce ka ji tsoron Allah ka rike danka ka daina zargi a cikin wake ka ɗebo zaka ga wani fari wani baki halittar mm. Allah ne duk wani abu na shubha manzo Allah kawarwa yake saboda a mm. kawar da shubha akan aure ne aka ce mutum in ya gama na mace da namiji suna zina turmi da tabariya to sai an samu mm. mutum hudu fa da suka ga irin wannan abin sannan a ah. iya tabbatar da wannan laifin amma inda uku za su ce sun gani ɗaya ya ce shi dai ya gansu a tsirara sun rungumi juna amma bai ga suna wani abu ba to dukkan waɗancan za a ce ƙarya suka yi musu sharri suka yi musu a musu bulala ka duba irin aminci da musulunci ya bawa aure amma ga lokaci wai karka yadda da matanka karka yadda da mijinka karka yadda da mijinki wannan akwai zaluncin da ya wuce haka gaskiya wannan akwai zaluncin da ya wuce haka a bata wa musulunci kawai saboda kai kana sha'awan dai ka ajiye samarika a gaban ka kawai kai ta koya musu batsa kai ta koya musu waɗansu abubuwa da basu dace ba dinga ɗauko abubuwa ana magana akan su irin haka me amfani irin wannan yanzu wanda ya zo yake cewa wai dan Allah dan wai wai wai wai yawun budurwa yana ƙara basira me ka ƙara musulunci da shi yawun budurwa a ina aka samu wannan yawun budurwa ya ƙara basira da shi mutunci na wahabiya da yawa yake wallahi sun ce ilimi ne Malana sun ce ilimi ne ko hadisi ne ko aya ne ba mu sani ba da har yanzu muna jira ranar da muka ta ya za a yi ka zo ka ce yawun budurwa yana ƙara basira me ka ƙara al'umman musulmi da shi kawai ka ce wa ga wannan abun buɗe kofa ne fa na mutane su je su yi zina buɗe kofa ne saboda akwai samari da ba su da aure suna nan da yawa kuma suna son su samu basira kuma ba yawun mata ka ce matan aure ba mallanta na a ce a kana nufin miji ya nemi yawun matansa ya ƙara basira yawun budurwa in an ce budurwa wadda bace aure ba ma'ana samarika su je su yi ta shan yawun budurwa kenan Wannan da kofar barna ce. Kamata wanda yake da awon musulunci ya dinga irin faɗan irin waɗannan maganganu ba. Ka rasa me ya kawo irin hikiman waɗannan maganganun a ciki. Mutum ana mm. ganin ka malami kila ana ganin ka kaza kuma ka zo kana faɗan waɗansu maganganu waɗanda ba su da alaƙa da shari'ar annabi. Kwata-kwata. Yaushe musulunci ya zamanto irin wannan musiban haka. Allah ya mulana. wannan wannan sai dai a yi ta haƙuri sai dai a yi ta haƙuri da haka muke ta wa samari shawara da Allah da annabi kowa ya je ya aure dan Allah saboda gudun irin waɗannan kasu zo kasu zo kasu zo su dinga sa mutane suna abin da bai dace ba kaga yanzu wannan in ka zo ka ce su waye yan hakika na gaskiya ba wanda ya ce yan budurwa yana ƙara basira bane babban dan hakika <laughs> eh ni abin da na fahimta fara'in su shi wannan bangaren yake eh da wato wani kace mai ya soyayya yace eh ni tare da ga kwanaki ko kana ta neman kana ta neman yaron nan saboda kaifin hadda ni ban san ko ka samu ba na ce mariya soyayya ya ce kai da ɗan matan yanzu sai a hankali na ce a'a na ce ban gane ba ya ce wallahi ni yanzu bana wannan bana soyayya saboda ɗan matan yanzu sai a hankali na ce subhanallahi su sai tana da maganar kuɗin nasu ne maganar yawon bakin budurwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dai muna gaya wa mutane abubuwa da yawa yana ɗaya daga cikin illar da wahabiya ta kawo mutane shine abubuwan da shari'a suke son a bada muhimmanci a kansu sai su nuna abin bai da muhimmanci abubuwan da kuma waɗansu abubuwa ba wasu abu ba ne sai su karfafa su su zo su sa mutane su tarbita mutane a yanzu ku duba ku duba yadda suka caccanza kamannin mutane ƙarfi da yaji da wahabiyanci suka caccanza wa mabiyansu kamanni Ka ga mutum shi kansa in yana da wannan kamannin wallahi mata a gidan matansu a gidajensu tsoronsu suke ji. Wallahi. Tsoronsu suke ji. Yaushe za ka je ka yi wani irin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ka ga mutum ya rambaɗa wani kwalli. Eh. Gemu ba eh, gyara. A sama haɓu abin nan kwalli. ina yi ma fatan alheri. Barka ahalan ahalan sannun. Allah ya kara basira. Allah ya kara basira tun da zai nake ca a dauko ne. ne da alhamdulillah na yi magana da kai alhamdulillah mun gode ma Allah Allah ya kara wa annabi daraja sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi amin ya rabbi Allah ya kara mana soyayyar annabi cikin zigata Allah ya kara mana soyayyar annabi kullum ina jin karatun ka kamar wani lokaci wani lokaci kamar in yi kuka Allahu akbar Allahu akbar hmm, Allah yau da godiya nake alhamdulillah daga nan Nijar ne nake magana Abubakar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Masha Allah. Godiya nake, godiya nake, godiya nake. Maulana ina da wata tambaya kan ha kara mana haske da Allah. Na'am Allah ya na sai Sai di mai kirari ya sanni ma sosai. To masha Allah. Maulana Maulana ɗazu ne muna zance da wani shi ma ba wahabe ne da yake da balarabe ne muna zance da shi sai yake nuna mun cewa karanta suratul fatiha a makabarta ko karanta qur'ani dan addu'a ya ce mana haramun ne annabi bai ba kuma ya hana a yi to shine nake sa ƙara yi mini ƙarin bayani akan ana yi ne ko kuwa abu biyu ana yi inda ya tsaya ma ciwon annabi bai yi ba to da sai a iya ba shi dama ciwon annabi ya hana ƙarya yake ƙarya yake kuma inda yana da hankali in ya ƙara ma wannan maganan ka ce masa da Allah ya nemi littafin arbu na ibnul qayyim almajirin ibn taymiya wanda yake ya fi kusance shi yanda yake bin ibn taymiya ya fi yanda inuwa ibn taymiya take bin ibn taymiya to ya nemi arbu na ibn qayyim zai ga waɗannan abubuwan asar na bayin Allah da yawa da aka kawo karatu a makabarta har da karatun fatihan kuma da sauransu da sauransu sai yasa zaka ga su ba ma wai a karanta fatiha ba in an je batun birna gawa sukan ce ana birna gawa kawai in ka birna gawa ka sa gawan ka kawai yi gaba kar ka yi wani addu'a in mumina ce Allah zai tabbatar da ita ba ka duba ka sassaba na bawabi ba ka duba ka sassaba a birna mutum a mai addu'a ka ce wai a mai sai yasa idan kun je kun kai su in ba wahabiye ne dan ya rasulullahi ku watse ku bashi kar ku mai addu'a ku watse ku bashi Kuwa ne ku bashi Kuwa ne ku bashi in ban da rashin mutunci manzo Allah yana faɗa mamata suna bukata addu'a me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi yace mutum yana daga cikin abin da in ya mutu ya bari abin da zai amfane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai samu alwaladus salih ya samu ɗa na gari wanda zai dinga masa addu'a ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba to amma ka ga wa saboda rashin imani manzo yana cewa istaghfiru li akhikum fa wal ana yus'alu ku nemi gafara wa dan uwanku yanzu nan da ana tambayansa sai ka ga ya zo to jama'a mun birne shi shikenan mu watse mu bashi da aikin sa zunzurutun bakin mugunta irin na bawahabi mm. wani wani wani yanda ake faɗa ne ya je an birne shi an birne dan uwansa ne ya rasu wansa ne da ya rasu da ya zo ya rasu sai aka je aka birne shi ‘ya'yan wanda ya rasu ɗin sai suka zo su suna da irin aƙida ta wahabiyanci sai suka zo suka ce su ba sa son ayo babansu addu'a a yadda suka faɗa ba sa son ayo babansu addu'a da suka ce ba sa son ayo babansu addu'a sai suka ce wallahi kanin baban kare yadda ya musu addu'a a nan gurin abin da zai ba mamaki sai shi kanin baban ya ce to shi shikenan mu ja gefe dan uwana ne kuma na jini Uwana ne uwa ɗaya uba ɗaya amma ‘ya'yansa sun fi ni haƙƙi tunda sun ce ba sa son a yi wa mahaifinsu addu'a ku zo mu ja gefe sai ya ja gefe ya ce ubangiji muna roƙon duk wanda yake cikin makabartar nan kai masa rahama ka gafarta masa amma bar da wannan ɗan uwan nawa saboda ni saboda ƴan uwan saboda ƴaƴansa sun ce ba sa son ne masa addu'a ubangiji duk wanda yake cikin nan ka yafe laifinsa amma banda ya dinga jawo addu'a sai suka ce a ah, ya za ka yi wa babanmu mugunya addu'a ya ce ah, addu'a mai kyau ma kun ce ba za ta same shi ba ballantana mummuna ku bari mu ci gaba da addu'o'in wani daga cikin ɗan 'ya'yan aka ce sai ya fashe da kuka ya ce wallahi muna son addu'a ba abin da mamaci yake so irin addu'a in ka je ka kai gawanka ka tsaya yi wa mamaci wa mamaci addu'a ai masa addu'a yi masa addu'a Allah ya tabbatar da shi Allah ya sa annabi ya cece shi Allah ya yafe masa laifuffukansa Allah ya karbi kyawawan ayyukansa wa mamaci addu'a tun daga kan mutum in ya mutu har a zuwa a yi mai sallah in an yi sallan gawa da ake ba addu'a ake wa gawan ba sai a zo mutum za a binne shi a kabari saboda bakin saboda wahabiya suna son kawai su ga jahannama an samu cika jahannama ta samu kwastoma kawai ku dinga cewa a dinga tura mutane a kabari ba a yi musu addu'a su dan Allah in kun birne su kawai ko ba wabiye ne in ka ce wallahi ka kame ka kame kar ka yi wani addu'a a gurin ka ga dama ma ka danna mai wakan Hamisu bare ka rabu da shi ni mulana ban ga abin da zai sa na ka rabu da shi kar mai addu'a komai ban ga abin da zai sa na kai ina akai akai gawar dan izala makabarta da ni ba in kes ma in sun je ka san akwai yanzu in kun je makabarta za ka iya ganin wasu sun zo sun kawo gawa sai kai ma ka tsaya ka ce za ka yi addu'a da me wala in sun je ka fahimci gawan dan izala ne in ka je wajen ko a me ka dan sa mai waka ko wani abu da maimakon kamar addu'a tunda shi yace baya so gaskiya ne maulana yace baya so mutane kawai a zaman ana cutar da mutane duk wani hanya da ya zama na hanya na Allah da manzo Allah ne mutanen nan sun bata sun bata ta sun jawo mutane an samu ci koma baya sun sa musulmai sun rikice kawai an rasa ma ina yadda mutum zai ji an raba mutane da bayan Allah da malamai na Allah wallahi tallahi idala ina tabbatar muku da ce idala sun zo kafin wannan zamanin ne irin wannan technology da ci gaba da aka samu da me in ba wabi bayi nan aka yi aka taso shi karyatawa zai zai ce babu zuwa zamanin annabi ba mu yadda ba abin da yake kara ban mamaki maulana al'amarin buhabiye Mm. za a yi ta magana akan bida'a-bida'a. so akwai wani karatun ku da na taɓa saurara dangane da shan ruwan wankan shi wannan yaron ibnu taimiya to abin da ya ban mamaki shine shin shi ma shan wannan wankan a shan wannan ruwan wankan sunna ce ko kuma ya da suke magana aya tsaya a yi addu'a bid'a ne to shi <laughs> ya shan wannan ruwan wankan yake wannan su ba sun san sun san ta ina shan ruwan wankan gawa zai zo amma da yake ka san su mutane ne masu cewa ya zo a sunna ila su zo su gaya mana cikin wata sunna ya zo aka sha ruwan wankan gawan ibnu taymiya ya maulaya Allah ƙara lafiya albarka annabi alam bikum barkanku da shigowa masoyin ku ne na rasuli daga mina masha Allah ahlan barka da zuwa Ana nan muna bibiyan kullum muna watsa karatun ku yadda ya kamata alhamdulillah ahlan bikum sai muna farin ciki da Allah ya bar mana ire-iren ku da suke cin uban wahabiya wanda da sun mana iskanci ya mu ɗauko musu a nuna musu sai su mana shiru ubangiji Allah ya ci gaba da kare ku ya ba ku ƙwarin gwiwa na tunkara duk wani munafiki da arne da wani makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam amin gaba da ba ku kariya albarkacin sai da faduma alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam muna ziyara maulana ana ta kiran babu ku samu ɗauka alhamdulillah mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi amin amin muna ziyara alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi to ina ga ba wasu masu tambaya insha Allah tabaraka wa ta'ala sai ayi min ubud mun kuma da wani akwai masu tambaya a kasa wala ba eh, tambaya to bismillah sai yawwa akan wannan shi jakin ne da suke ta kwanaki akan maganar tawidi da ake ta tawidi tawidi shi akan maganar profeso makari da ya